wani littafi ne ba mu yi ba yawa eh, sai ah, zamzami bace na nawa muke a zamzami الخامس na biyar da na shida allaini wan hari. akwai ayoyin da suka sauka da daddare akwai ayoyin da suka sauka a lokacin yini shine sai yake cewa alayhi rahmatullah al'imamu imam az-zamzami وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبرة أي فولي وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل أعن التي فيها البنات للتي خست بها أزواجه فأثبتي وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا فهذه بعض فهذه بعض فهذه بعض الليل على أن الكثير بالنهار نزل الأصل في الوحي شيني أن ينزل في النهار duk ayar da baka ji an ce maka da daddare ta sauka ba to da rana ta sauka da haka alqalilu minha shine ma nazala to shi ma akwai khilafin bainul ulama akwai amma akwai wanda malamai sun hadu akan cewa da daddare ya sauka to shine ka mana yace wa suratul fathi atat fil layl kamar suratul fathi inna fatahna laka fatahan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza dalilai sun tabbata cewa da daddare aka kawai da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ita wayatul qiblati da kuma ayar da take magana akan canja alqibla ai fawalli mana wacce take cikin suratul baqara da Allah subhanahu wataala yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka haka al-masjidil haram wa haythu ma kuntum shi yasa lokacin da aka saukar da ita da daddare wayancan sun zo suna sallah manzo Allah ya tura dan sako ya bar wajen manzo asawa ya zo ya samu suna sallah ila ila ila baitul maqdis ya zo ya samu musu da sabon manzo Allah sosai wa qawluhu daga ciki akwai fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika yawwa to ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika kun san kulli azwajikan kala biyu ce akwai in kuntunna akwai kuma wa kulli azwa li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna wannan kaga a ah, me me banatu kenan akwai mara banatu mara 'ya'ya cewa ya yi annabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrifukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima to sai ke cewa ya ayyuhan nabiyyu qul ba'du li azwajika wace bayan qul dinnan sai li azwajika wal khatmu sahul na san za ka iya ƙarasawa wannan ƙarasawa tana da sauƙi a'ani amma wacce nake nufi allati fi banatu! wacce a ciki aka ambaci albanatu ai kulli azwa jika wa banatika lallati khussat biha azwajuhu fa asbiti ba wai wacce aka kebance matansa kawai wa ayatu salasatu allazina ai khullu da kuma ayatan ta cikin tauba ta لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم كاغا وانا آية كرشان شادي كينا سيكون فرقان شادي وعلى الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حديث الدوغن حديث كعب ابن مالك تددر أكا سوكان تدن أكا أسبب بار أكا ذو أكا يمسا بشارة أما يرسم يزيه سيتشرك آيان سنة جنسا ya ba wa wanda ya zo masa da albushir ɗin shi kuma ya aru wasu kayan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi mahimmancin tukwici kenan marowaci ne baya ba da tukwici kai kuma in ka aiki yaran ka ce in an baku abu kan karɓa wallahi wannan ba karamci ba kai ne ka sa musu ran su je dan a basu amma duk wanda ya baka abu ai karɓan ba karamci saboda ko kai ne ka bayar aka ki karɓa ko da ke yanzu ba gaskiya a daina Najeriya yanzu har wani abu da ake cewa wai ta riga ni gidan ashe ai an san gidan ashe ko karbi mana a a a da Allah duka dai shi hidima da sauransu ta ce ashe to shi kenan dan kuma a ke da karbi mana a a da Allah ke da Allah ba komai ta ce ashe to ba da Allah sai a karba to kowa yana kokarin a riga shi gidan ashe din <laughs> bi tawbatin yaqina wacce ta zo da tuban Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murarata ibn Rabi fa hadhihi ba'd lil ba'd lil wannan kadan kenan daga cikin ayoyin da suka sauka da daddare ala annal kathira bin nahari nazala tare da sanin cewa mafiya yawan ayoyin sun sauka bin nahari a lokacin yini saura nawa guda nawa muka eh mai ra'ayin ku ƙara ɗaya ma iya